Dangance da abin da ya shafi tsafta mace da ta haihu, waɗansu suna amfani da ruwan zafi domin kama ruwa. shin anya wannan bai da illa a likitance? Mun san da ruwan zafin da ake wankan jego da shi yana kashe sauran cututtuka. domin mu duka mun yi aiki da wannan ruwan zafin da uwayenmu suke ta muna ana ɗoka ana azama saman ciki da kuma kewayen ma'aifa amma mu sani ruwan nan yana da zafi sosai yana iya kone mutum yadda duk an ka yi lokaci zuwa lokaci jinin yana tsayawa don haka ki wanke da sabuni kawai ba sai kin danne shi ba akwai magunukan da mata suke aiki da shi bai da kyawo yana da illa a rinka wankewa da sabuni ana wanke baya da kuma kewayen shi ki rinka sa kaya masu tsafta wandunan ma a wanke su a sa su cikin ruwan zai ta wasa domin yana kashe sauran cututtuka. Tsafta bayan haihuwa duka ɗaya ce kamar tsafta lokacin da ake ganin al'ada koyaushe a kasance cikin tsafta. To, ta dai kula da kyau, ta yi wanka kullum ko da wani lokaci domin tana zuban jini kuma tana ba yaro nono don haka ya kasance to hannunta da jikinta suna da tsafta don haka ta zama to tana tare da tsabta a kowane lokaci. A ƙaramin takardere kwanaki nawa ne shinin biki ya kamata ya yi? In ta aifu, kamar yadda ya kamata, jinin yana tsaya mata a cikin tsawon wata ɗaya zuwa kwana goma. da ruwan da yake mata zuba. A lokacin sha'anya likita yana shawartar mace ta sadu da mijinta ko sai ta ɗan jira na waɗansu 'yan makonni. <laughs> Tambaya yana da wuyar ba da amsa. Idan har haila ta tsaya mata na ƙarshen wata, ya kamata dai ta ɗan jira har jikinta ya warke da kyau domin jikinta ya sha wahala wajen ɗaukan ciki da kuma wajen aifuwa don haka ya kamata a ke ta jira har jikinta ya dawo daidai inda ma'aifarta ta warke da kyawu shawara ke da muke badawa amma ba a kula da shi